yawa Ango da amarya.
wasu na fiye ta misali Ango da amaryar amarya.
ali da hashim da madauri Ango da garin amarya.
kahote dauda na misali Ango da amarya.
na komanda na misali Ango da amarya.
dan amana na misali Ango da ce amarya.
yawa ta ango da amarya ango da amarya Murhu da tukunya.
murna muka zaba wasu na fiye ta misali da angonta aliyu shi ya dace da amarya Ango da amarya.
murhu da tukunya Murna muka zo wa wasu na fiye ta masari. Da angon tali shi ya dace da kai amarya.
wukai da ango da amarya murhu da tukunya samu guri ikin tsaya amarya Allah shi wa da lada nan zan tsaya amarya ta an ga bikin amarya aka yi dariya amarya ga shawara ta fannin ka na waiwaya amarya hakin amarya yau kan ka ya rataya amarya da ci da sha ciyarwa mu yi yankiya amarya ka san su ba batun sai ka tambaya amarya komai take bukata na ɗawainiya amarya kai za ka yi su mun san ka kana biya amarya ko kulkuren tuwo ta yi ka hadidiya amarya kulkar ka bude sirrin ku abibiya amarya ka dada da kuri namijin duniya da amarya auren ku an yi allan da da lafiya amarya mun kawo da tsaye ku min yan guri goriya amarya makiyan ku na gani an yi kuburbaya amarya
baya baya an gowa don amarya murna dama dama an gwarin amarya murna ina ce dama dama an gowa don amarya Wani bayan yawwa an gwarin amarya murna sai sai ali hashim warin amarya husna baya baya an gwarin amarya murna husna ali fiye a gurin masari gwamna Yawwa, yawwa, yawwa.
amarya murna husna ke da ali aure kuka ina sinda baya baya an gwarin amarya murna Daga ‘yan uwa da dangi nan din suna ta murna.
baya baya an gwarin amarya murna Kasan ado da waƙar in an bato su gwamna.
baya baya an gwarin amarya murna Gwamna masari zan gai da uban amarya husna. Ah, yawwa. Ah, Kuma gwamna masari zan gai da uban Ali. eh.
Baya baya an gowarin amarya murna.
Da Baban amarya baban ango masari gwamna. Ai, tuma ta walla Allah da ba maka gaskiya ka nuna.
Baya baya an gowarin amarya murna.
Kalmati na gwamna manni ira a kai da ɗan amana.
Dama dama an gowarin amarya murna.
a filin na gaida waken suyar masari ai aya Dama dama an gowarin amarya murna.
daga bangalar kudi nan haji lahirin katsina Gowarin amarya murna.
baban amarya baban ango ta nan na zauna Baya baya an gowarin amarya murna.
azumin tarika da dutsen ma mun taya ka murna tafi mun tare dan lawan mai gaunar masari gwamna Baya baya an gowarin amarya murna.
har ma da musu tafa inuwa yanzu yanzu jin gwamna Dama dama an gowarin amarya murna.
tilas na ta majalsu musa dan ladi murna ah Dama dama an gowarin amarya murna.
Subject ne na jihar Katsina mun taya shi murna yawa.
Dama dama an gowarin amarya murna.
Sarwa da shugaban jami'iyar mu dan amana. Yawa. Malan shi tiyar shi ita ainihin gaskiya ta zauna.
Baya baya an gowarin amarya murna.
Injiniya malin fashi yana taya ku murna.
Dama dama an gowarin amarya murna.
Gudunmawar komanda na masari dan amana.
Dama dama an gowarin amarya murna.
Lawan bai na faskari Hamza ya yi murna.
Dama dama an gowarin amarya Da murna.
Hamza ɗan Sulaimani da gaskiya ta nuna.
Dama dama an gowarin amarya murna.
har da tica na masari sardauna na ta murna kai Dama dama an gowarin amarya murna.
sardaunan galadima aminta ya ka murna Dama dama an gowarin amarya murna.
har da sabon musa a cikin su yayi murna Dama dama an gowarin amarya murna.
to dama dama an warin amarya husna Dama dama an gowarin amarya ga murna.
baban amarya alhaji aliyu dan habi Dama dama an gowarin amarya murna.
mahaifin amarya murna ya taho ya tama gwamna ah, Dama dama an gowarin amarya murna.
na gaida hajja zainab aliyu can na zauna masari gwamna Dama dama an gummarin amarya da murna.
kuma hajiya hadiza matar masari gwamna yawwa Dama dama an gummarin amarya murna.
na kai da hajiya binta masari ah to to to Dama dama an gummarin amarya murna.
da mariya bala usman kaji dai kwamishina Dama dama an gummarin amarya murna.
ga hajiya afati ina masu tafa amana Dama dama an gummarin amarya da murna.
hadiza musa dan ladu kumar mato ku zauna yawwa Baya baya an gummarin amarya murna.
Hajiya Zainu Ubala Usman ina ta a yawa.
Baya baya an gummarin amarya murna.
Hajiya Halima Musa. Hey! Hey!
Dama dama an gummarin amarya murna.
Kuma ga bangaren iyayen ango suna ta murna. Sanata barkiya da shi ciki dan yanzu shi ta nuna. Ah!
Baya baya an Nagode.
gummarin amarya murna.
Hajiya Rakiya tana ciki tilas na zo da mu. Ah!
Dama dama an gummarin amarya murna.
Hajiya sau Adiya ta yi murna har ta zo ta zauna.
Dama dama an gummarin amarya murna.
Tilar na sa abokan aikin amarya husna.
Baya baya an gummarin amarya murna.
Tare da protocol na masari mun yi murna.
Baya baya an gummarin amarya murna.
Wada protocol da latin magaji murna. Ah!
Dama dama an Yawa, yawa, yawa.
gummarin amarya murna.
Ko in kira shi DGDM gidan ama. Yawa!
Dama dama an gummarin amarya murna.
To dama dama ango, warin amarya husna. Aka?
Dama dama an gummarin amarya murna.
Daga Abdi labaran diji media na gwamna. Ah! Ku haɗa da gamba kun ga mai jubdital na gwamna. Ah! Kuma za na sa lawan duka CSO gwamna. Yawa! da su ma ni gai da LLA din masari gwamna kuma ga haruna LLA special ya zauna yawa da aminu dan na dada edisin gwamna tilas na gai da kankan har ma bala na nuna a gidan gwamna masari a nan tsaro ya zauna da ku taya ni gai da barista kwamishinan amana tilas na gai da elmar zuku gaskiya ya nuna Dama dama an gummarin amarya murna.
baki wa za mu gai da lawan dan uwansu gwamna to to Dama dama an gummarin amarya murna.
ga dallaman diya sanata nadiya yi murna Dama dama an gummarin amarya murna.
salisu continental shi ma yana ta murna Dama dama an gummarin amarya murna.
badal liba walla shi suna ishi dan amana Dama dama an gummarin amarya murna.
gama da waki yan sinan nadiya yi murna Baya baya an gummarin amarya murna.
tilar na gaida dan kaura namu dan amana yawwa Baya baya an gummarin amarya murna.
ku ce sai aliyu hashim warin amarya husna
Baya baya an gummarin amarya murna.
bari baya baya ango warin amarya husna Baya baya an gummarin amarya murna.
amarya na doki idan ango za ta Amarya na ɗauke gidan ango sai zata.
husna amarya na dariya ga ango gata Amarya na ɗauke gidan ango zata.
ali hashim ne ango ya more mata Amarya na ɗauke gidan ango zata.
ga amarya ga ango muna ta kiɗa kyauta Amarya na ɗauke gidan ango abin tare zata.
dan sagir na malumfashi ya biya waƙar gata Amarya na ɗauke gidan ango zata.
to komanda na masari yau salon waƙar gata Amarya na ɗauke gidan ango zata.
husna na bawa ga dole gwamna sai ya mun kyauta Amarya na ɗauke gidan ango ga zata.
mataimakin gwamna a zaune to gwamna rubuta Amarya na ɗauke gidan
kamar kyauta amarya ya dauke idan an goza Ka ta kuta ma LLG dole ne ban mota kyauta amarya ya dauke idan an goza ta Idan sifika ya zo gurin ya sa guduma a kanta amarya ya dauke idan an goza ta Jibuti sifika in ya ƙi ba ni shi sai in kwata amarya ya dauke idan an goza ta Tun da dai mala shi tuna gurin ba a cuta amarya ya dauke idan an goza Zaman ta tarika dole a zaune ga dalzin zaune ah.
amarya ya dauke idan an goza ta Na ga dalzin Musa ɗan ladi shi ma na zaune amarya ya dauke idan an goza ta kuma yar marzik ya yi zama shibar ta zaune amarya na dauke gidan ango za Kuma ta tare na wai fiyas din masari to wai yaya ne amarya na dauke gidan ango za ta Zabura tukwalma ya sauka ga diji zaune amarya na dauke gidan ango za Audu ta zaburan diji mai diya yana gefe zaune amarya na dauke gidan ango za ta Gamba sidi na zaune lawan duka zaune amarya na dauke Haka ne.
gidan ango za ta Bar da el Usman da na da ta suna zaune ah.
amarya na dauke gidan ango za ta sadam sadam wasu na ce amarya ga an gogata amarya na dauke gidan ango za ta daga amarya na ɗauki gidan an gozata amarya na dauke gidan ango za zana ta na na sa safi a daura walli da gata amarya na dauke gidan ango za ta ya kama idan yi tilli da na jiha maza hanzarta amarya na dauke gidan ango za sai ga ta kungiyoyin mata na jiha duk sun halarta amarya na dauke gidan ango za ta ladi duba ta garawa tana tashan wagar kyauta amarya na dauke gidan ango za da ta hatiya nasara a zaune zo na lazo ki kyauta amarya na dauke gidan ango za ta dangin amarya sun hallara suna yi min kyauta amarya na dauke gidan ango za ta hatiya huwa ina a uwar gida ga hashin magata amarya na dauke Haka ne.
gidan ango za ta ce amarya na doki gidan an gozata amarya na dauke gidan ango za ta hatiya bala usman na nan cikin wakar kenan amarya na dauke gidan ango za anti ta zainaba bala usman tana wakar kenan amarya na dauke gidan ango za ta hatiya halima ta musawa tana murna kenan amarya na dauke gidan ango za ta Saminu Ali yana zaune yana murnar wannan.
amarya na dauke gidan ango za ta Ibrahim na a zaune, Mukutar ma na a zaune.
amarya na dauke gidan ango za ta Mustapha Masari yana zaune, Rikayya na zaune. Ah!
amarya na dauke gidan ango za Mamar ta Hadiya Bindausi tana nan, Maryam ma ana nan.
amarya na dauke gidan ango za ta Masama'u na murna har safina gane wannan.
amarya na dauke gidan ango za ta Na ga Hafsa tana murna, Hassana ma ana. Ah! Yau.
amarya na dauke gidan ango za ta Gobe mai jidda tana nan, gobe su wai ba na nan.
amarya na dauke gidan ango za ta Aisha Kaduna tana zaune, Jalama na zaune, amarya na dauke gidan ango za ta na ga amarya na doki gidan ango zata.
amarya na dauke gidan ango za ta Wasu tana murna ga Aliyu ga ango gata.
amarya na dauke gidan ango za ta Hamzadan Sulaiman ya ce da ni yana murna kyauta.
amarya na dauke gidan ango za ta Kaji wamban mu na faskarin kwarai baya a cuta.
amarya na dauke gidan ango za ta Abokanai ga amarya da ma kawaye maimaita.
amarya na dauke gidan ango za ta Kun suna na doki gidan ango za. Ayya.
amarya na dauke gidan ango za Na ta ga mai tira kana motsi watakil za a yi kyauta.
amarya na dauke gidan ango za Sautana ta Azizi na murna mai tira kato wa gargata.
amarya na dauke gidan ango Ga za ta samir balanan Musawa yarima yana kyauta.
amarya na dauke Yawa.
gidan ango za ta Maryamu tana murna baskari ga ummi gata.
amarya na dauke gidan ango shata Safara'una murna ‘yar masariga jikan shata.
amarya na dauke gidan ango Abu zai da shata ‘yan amana na wusin na yanzu ga waƙar kyauta.
amarya na dauke gidan ango Sai shata Abdullahi ya zo, Abdulrashid yana murna kyauta.
amarya na dauke gidan ango Dan ga shata Usama ya zo kuma ga Jamilu nan baya keta.
amarya na dauke gidan ango shata Da kwarkwaro na Baba Buhari ta hokasai waƙar gata.
amarya na Yawa.
dauke gidan ango har shata ma da kalas da an daje yana yi mun kyauta amarya na dauke gidan ango da ta shata ta ubin gawa ana nan da aisha na tsin nan amarya na dauke gidan ango shata zainab abu ma na zaune da sa'adatu sa'an nan amarya na dauke gidan ango zata ya amarya na doki idan an goza ta amarya na dauke gidan ango to zata sadab sadab murna abun amarya ga an goga ta amarya na dauke gidan ango zata luwai luwai daɗi gun amarya ga an gwangata amarya na dauke gidan ango mamar zata mamar da kawayen amarya na zuyi kyauta amarya na dauke gidan ango zata Mutuna na murna don Aliyu Hashim an kwanta a amarya na dauke gidan ango zata ga Aliyu yana doki ta ya mure mata.
amarya na dauke gidan ango zata
Ango da amarya.
Murhu da tukunya, Murna muka zaba musu na fiye ta masari da angonta.